inda mai sauraro a yanzu haka za ku ji mu ɗauke da wani cikakken rahoto wanda muka samu muku daga jamhuriyar Nijar. Inda mai sauraro a yanzu haka za ku ji cewa kowa ya shirya tsab domin fara amfani da sabon kuɗin AES ƙasar Nijar Mali sai Burkina Faso. Inda mai sauraro a yanzu haka za ku ji cewar Janar Abdurrahman Tiyani ya samu gudunmawar shugaban ƙasar rasha da na china inda sun ce za su mara masa baya wajen ganin sun buga sababbin kudadensu da za su fara amfani da su inda a yanzu haka mai sauraro ya rage saura kwana biyu a fito da waɗannan sababbin kudade wanda mai sauraro a yanzu haka tabbas matuƙar ƙasar Nijar ta buga sabon kuɗinta to za a samu gagarumar matsala tsakanin Nijar da Najeriya da kuma ƙasar Faransa. Inda mai sauraro a yanzu haka Emmanuel Macron ya nemi taimakon shugaban ƙasar Rasha akan kada ya sa hannu akan wannan sabon kuɗi da Janar Abdurrahman Tiyani yake ƙoƙarin bugawa. Saboda mai sauraro ka san cewa tabbas ƙasar Nijar ta fara buga kuɗin kanta, to shikenan ƙarshen ƙasar Faransa ya zo. Inda mai sauraro za ku ji cewar janar abdulrahman tiyani ya fara kwace kamfanonuwan kasar faransa da suke zaune a nijar misrarro ka gyara zama domin jin cikakken wannan kanin labari namu da muke tafa da shi a yanzu haka amma kafin nan muna roƙonka idan wannan ne farkon zuwanka tashar nan ta mata farko mai albarka muna roƙonka da ka dangwala mana alamar subscribing sannan kuma ka dangwala mana alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryen namu kai tsaye da zanen mun ɗora sannan ka yi mana komen a ƙasan wannan bidiyo namu domin jin ra'ayinka dangane da wannan sabon kuɗi da za a buga na ƙasar Nijar da Mali da Burkina Faso. Sai dai kuma mai sauraro a wani ɓangaren za ku ji cewar ƙungiyar ECOWAS ta ce matsawar Janar abdulrahman Tiyani ya buga waɗannan sababbin kuɗaɗe to zai samu tangarɗa dangane da mulkinsa na ƙasar Nijar. Domin sauraro ƙungiyar ECOWAS ta ce tabbas, Janar Abdulrahman Tiyani ba shi ne halattaccen shugaban ƙasar Nijar ba, don haka ba shi da damar da zai ce zai buga wasu sababbin kuɗaɗe wanda za su daina amfani da kuɗaɗen ƙasar Faransa. Domin sauraro tabbas shi Janar Abdulrahman Tiyani yana so ya kawo gagarumin ci gaba a ƙasar Nijar ne. amma duk da haka mai sauraro wasu suna ganin cewa janar abdurrahman tiyani baya aikata daidai hakan ne yasa ƙasar rasha wato putin ya ce duk inda za a je babu gudu ba ja da baya yana goyon bayan shugaban ƙasar Nijar na yanzu wanda ya juyin mulki wato janar abdurrahman tiyani inda mai sauraro su ma idan muku manta ba ƙasar mali a lokacin da aka yi juyin mulki a ƙasar Nijar bai fi sati ɗaya ba ita ma ƙasar Mali ta yi juyin mulki suka koma mulkin soja haka ma ƙasar Burkina Faso tabbas mai sauraro ƙasar Nijar tana samun goyon bayan manya-manyan ƙasashe da dama a yanzu haka domin sauraro babu wata ƙasa a yanzu a wa'annan Afirka tsakanin Najeriya don mai sauraro ko a yanzu Najeriya ba za ta kai ƙasar Nijar samun ci gaba ba. to mai sauraro idan ba ku manta ba janar Abdulrahman tiyani ya kankaro wa nijar daraja da dama inda za ku ji cewar arzikin man fetur ya kankaro musu shi fiye da yadda suke tunani inda mai sauraro a yanzu haka duk wani ɗan ƙasar nijar ana sa ran zai sai fetur ne kyauta ba kamar yadda 'yan ƙasar najeriya suke siyan man fetur a nan ba da tsadar bala'i kamar yadda bola ahmad tinubu ya ja wannan tsadar farashin man fetur kai dai mai sauraro ka ci gaba da bibiyar wannan channel din tamu mai albarka ta sharhi tv a kodayaushe za mu ci gaba da zakulo maka muhimman labarai da rahotanni daga jamhuriyar nijar domin sanar da ku kai tsaye da zarar mun dora ku yi subscribing sannan ku danna alamar kararrawa mun gode